amma ba yan wajama musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu anhu da ke nan garin inda muke karanta tafsirin alkur'ani mai girma yau muna goma ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda ya daidai da sha tara ga watan julai na shekara ta dubu biyu da goma sha uku jiya mun karanta farkon suratul araf tun daga aya ta ɗaya har zuwa aya ta ashirin da shidda a yau kuma insha Allah tabaraka ta'ala za mu ɗora zuwa inda Allah ta tabaraka ta'ala ya bani bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين to da Allah ta'ala ya gan ba mu labarin kakan mu annabi adam alaihi salatu wasalam sai jingina mu zuwa gare shi ya ce ya ku zuri an adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum ai hakika mun saukar muku da tufan da ke rufe maku al'auran warisha mun saukar da gashin tsuntsu larabawa suna amfani da gashi na tsuntsu wajen ado na ana so a ce akwai sutura ta rufe jiki akwai sutura ta ado da kwalliya duk allah baraka wa ta'ala ne ya saukar da su zuwa gare mu wa su takwa zalika khair amma tufan tsoron allah wannan shi ne wanda ya fi alkhairi domin iyakar kolin in ba ka da sutura ta duniya a ga al'auranka ta zahiri wanda wannan bisa ga lalura ba zai zama maka illa amma idan ba ka da sutura ta takawa to ka ka lalace ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون wannan saukar da sutura da Allah ya yi mana domin ta amfane mu zahiran da baɗinan to wannan yana da cikin ayoyin Allah waɗanda aka yi su domin mutane su zama masu faɗaka ya bani adam Allah ya sake kira mu da wannan suna mai asali ya ku ‘yan adam la yaftinan na kuma shaitan kada ku bari shaidan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yadda ya fitar da uwayenku biyu daga aljanna al'abawain ana nufin al'abuwan ummu fa ghulliba abu li dhukuriyati kada ku bari shaidan ya fitine ku kamar yadda ya fitar da uwarku da ubanku daga cikin aljanna suna suna jin daɗi yanzu anhuma libasahuma yana mai cire musu suturar da Allah ya yi musu liyuriyahuma sau'atihima domin ya gwada musu al'aurarsu innahu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawna ku sani shi shedan da shi da danginsa da shi da zuri'ansa shi da mataimakansa suna ganin ku ta inda ba ku ganin su wannan ita ce babban ƙwaro da shi ɗaya mana kasancewar zai zo ya mana wasu wasan sai tafi mu ba za mu san shi ba shi ba bai ta shakkul yadda aljannu ke yi ya zama maka kamar mutum saboda ya san hatsarin da ke cikin wannan yana iya fito maka da sigan mage misali kamar da jini ke ko da sigan kare ko da sigan mutum abokinka amma fa zai ɗauki hukuncin wannan abin da ya canza zuwa gare shi da haka inda zai fito maka ta mage a yi daidai allah ya baka sa'a kana da gora ko mai ita zai mutu ko ba zai mutu ba to kaga shi ba zai iya yi wannan don haka yana ɓuya can bayan labule yake yana gudanar da ɓannarsa inna ya alin awliya na layi minu Allah ta taƙi mu mun sanya shaidanu su zama su ne majibinta waɗanda ba su da imani ba wanda yake hulɗa da shaidanu sai maras imani ga ka bokaye ba su da imani masu zuwa gurin bokaye domin su ma a yi masu sihiri su ma ba su da imani na fatar masu rikodin su ɗan dakata ku gyara mana wannan الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ستة وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها إذا سك أيكة الفاشا سك أي أبن بيداتي دا كمالا da hikimar ubangiji ba sai su ce wajadna alaiha ba'ana uwayenmu muka isku suna yi da haka yasa kuma wallahu amara na biya allah ya umarce mu haka kaganan sun zo da magana ne magana guda gaskiya ce guda kuma karya ce cewa sun tarar da uwayensu da alfasha wannan gaskiya ne ke sa alkurani bai karyata su ba amma cewa allah ya umarce su da ita to ku da kuka ce ma an allahu ala basharin min shai ba kuma yadda allah na aiko manzo ba bai aiko da kowa ba to wa ya faɗa muku allah ya umarce ku sannan ubangiji bai umarnin ku sai da alfasha to sai Allah ya karyata su ga wannan nabi ce kul inna Allah la ya'muru bil fahsha don a koya maka cewa mutum ko kafiri ne ya faɗi gaskiya baka karyata shi da suka ce bari su ubannin mu na yi ba ce karya kuke yi sai su ubannin su na yi amma cewa Allah ya umarce su da ita wannan ita ce karya sai Allah ya ce kul inna Allah la ya'muru bil fasha kace Allah kan baya umarni da yin alfasha domin nan bai dace da kamalan ubangiji ba ataquluna ala Allah ma la ta'lamun kuna faɗa ma Allah abinda ba ku sani ba ɗayan biyu ko dai zan ƙarya kuke yi ma Allah ba tare da ku sani kuka faɗa ko kuma ku yarda cewa Allah na aiko manzanni sai ku faɗi wani manzo ne ya ce muku Daga ko guda babu naka ba su da hujja shi yasa gaskiya a kullum inda za a bata fage ta shimfiɗa bayani to baya da za a yi ƙarya ta rinjaye ta shi yasa masu faɗa da gaskiya kullum babbar dabarar su ce su murkushe ta su hana mata yin magana amma inda za a bari a faɗe ta to karar take kaga kai sai suna ta wallahu abar rabi aka ce a taquluna lillahi ma la ta'lamun qul inna inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna ala allahi ma la ta'malun ma la ta'lamun to ga abinda Allah ke umarni da shi قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون قل أمر ربي بالقسط فلا مسلك أبيجينا آدل تيكي أمر ميلشي آدل تيكو باية تيا الفاشا أبيجينا أمر ميل وجه إبادة Ubangiji yana umarni a yi adalci wajen hulɗa da jama'a Ubangiji baya umarni da zalunci abinda adalci shine a ba kowa haƙƙinsa abin da zalunci shine a tauye ma wani haƙƙinsa ubangiji yana umarni mu zama masu adalci masu ta'amuli da kowa yadda ya dace wanda a babba gare mu mu bashi girma wanda a ƙasa gare mu mu yi jin ƙayinsa wanda a daidai da mu mu yi mu mutunta shi shi ma ya mutunta sannan duk wanda yake bin ka wani alhaki na nauyi ka sauke nauyin da gare shi mace ta sauke nauyin mijinta a kanta miji ya sauke nauyin matarsa ah, mai gida ya sauke nauyin yaronsa yaro shi ma ya sauke nauyin mai gidansa haka ta'amulin kowa da kowa ubangiji ya tsara shi bisa da adalci wa qimu wujuhakum inda kulli masjid ku miƙe fuskokinku ku fuskanci ubangiji wajen kammala al'amuranku musamman wajen sallah inda kulli masjid a wurin kowane bagire na ibada don haka kana da ikon duk inda za ka yi ibada ka yi ta amma a qimu wujuhakum ka fuskanci inda Allah ya umarce ka da fuskanta sannan ka yi amfani da wuri mai tsarki annabi sallallahu alaihi wasallam yana da khasiyan cewa ju'ilat lahu al-ardu masjidan wa tahura duk kowane wuri na ƙasa masallaci ne a wurinsa kuma tsarkakakke ne matukar ba gurbata shi da najasa shi yasa da ba kawai ya zo yi fitsari sai ka ce a fara rabuwa amma in ba wurin da najasa ta tabbata ba ko ina ana iya yin sallah wad'uhu mukhlisina lahu din ku kira Allah kuna masu tsarkake masa addu'a kuna masu tsarkake masa addini ba kuna masu haɗa shi da kowa ba du'a'u mas'alatin wa du'a'u ibada in za ku roƙi buƙatar ku ku roƙa ga Allah in za ku yi bauta ku yi bauta ga Allah ba ku nufin kowa in ba Allah kama ba da ta ta'udu Allah ya ce kamar yadda ya ƙage halittar ku ta farko haka kuke komawa komawar ma ta fi sauƙi a gurin Allah bisa da fara wanda ya halicce ka babu komai zai yi masa wahala ya sake ta da halittar ka bayan ya gama halittar ka ka mutu ba zai masa wahala shi ne Allah ce kama ba da ta ta'udu sannan kuma a sigan yadda Allah ya halitto ku ha kuke tashi akwai mai tashi da wando akwai mai tashi da hula ko takalma duk ba za a tashi da su saboda aka yadda aka fara halittar mu haka kuma za a tayar da mu daga cikin kaburin fariƙan hada wa fariƙan haqqa alaihim dalal wani ɓangare daga cikin ku Allah ya shirya da su ya yi musu daidaito ya ba su wafaka ya sauwaƙe musu hanyoyin shari'a a fariƙan haƙa alaihim dalala wata ƙungiya daga cikinku kuma ko wani kaso wanda shi ne mafi girma daga cikinku to ɓata ya waje ba a gare su saboda za su bibi da lullun bata su ta bace. to menene abin da batar da su inna muttakhadhu shayatin awliya su ne hakika waɗanda suka riƙe shaidanu suka zama majibinta a gare su min dole lai kuma bayan Allah wa yahsabuna annahum muhtadun kuma a tare da haka suna tsammanin cewa su shiryayyu ne waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa duk abin da ubangiji ya shar'anta yana shar'anta shi ne bisa ga alkhairin mu da maslahar ba haka ne da mushrikai suka ce ubangiji ya umarce su da alfasha Allah ya ce hoho Allah kan bi umarni da alfasha wal amara rabbi bil qist ubangiji yana umarni ne da adalci sannan wa qimu wujuhakum inda kulli masjidin wa ba haka da sallah da tauhidi da adalci su ne umarnin ubangiji ba ababen da kuke faɗa na alfasha na bautar gumaka na shan giya na dadiro da sauransu da sauransu sannan waɗannan ayoyi na tabbatar mana cewa duk wanda ya shirya da fallon allah ne yake shirya amma duk wanda ya ɓace yakan ɓace ne saboda ya biye mashi duk wanda ya tafi ya saki tafarkin to allah zai mishi muwafaka ya zashi bisa mai shirya kuma cewa kana zaton kana kan shirya shi kaɗai ba shi zai sa lallai kana kan shirya domin ga su Allah ta'ala ce inna hum takhadhu shayatin awliya min dunillah wa na annahum muhtadun zato suke yi suna kan shirya ba kuma kan shirya suke saboda haka mu yi ta roƙon Allah ya ɗora mu kan shirya mu yi ta ijtihadi wajen mun gano shirya mu tabbatar da muna kan tabbakin manzo Allah ka yi ta da mu kai nan mafaka يا بني آدم خذوا زينتكم عند واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا كودين آدم ولكي كوركو أبرين كواني مسلاتي ma'ana ku suturta al'aurarku a wurin kowace sallah sallah ta farilla da tana fila wajibi ne a sutura al'aura domin sutura ita ce kawa ga jiki Ke sa Allah ya ce ta ado dan adam duk kyawun halittarsa in bai suturta al'aurarsa ba zai yi kyau ba zai yi kyau kuma ba zai gwadi yana da hankali ba domin shi ne abin da ya bambanta mu da dabbobi wacce Allah ya mata sutura ta samu wata da gashin ta Allah ke rufe mata al'aura to wacce Allah ya barta haka nan a fili haka nan za ta yi da al'aurata kuma ba su ganin illar haka nan tsakanin su don ba su da hankali amma kai dan adam inda za ka fita kasuwa ka yi wanka ka shafa mai ka sa turare ka shace gashin kai in kana da gemu ma ka shace amma ka kisa komai ka fita kasuwa ina ga ba za ka isa kasuwar ba ko ba za a tsayar da kai in kuma aka ɗauka cewa haka haka ne aka wuri ka shiga mai da kaji wurin ciniki na za samun baya ba su ba haka wani mai mai sai da shayi mahaukaci ya zo wurinsa Mai sani ba mahaukaci an shi tufafi ya su ko shi mahaukaci yana ɗabi'a duk abin da kai ce kare ne shi kaga ne ya zo ya zauna sai ce ranka ne za a sa za a dafa indomi ne ko ce shi kaga ne ya dafa indomi ya je ranka ne shayin a sa madara ne ko a ƙara milo ce shi kaga ne. ranka ya daɗe biredin za a sa buluban ta ya ce ashe ka gani duk ya haɗa sai da ya gama sai ta ranka da kuɗin ba sai ce ashe ka gani shi ko ma ya da hankali ce ashe ka gani da ya ga sutura sai ya gaskata shi inda bai zo ne ta ba ta gaba zai ma bai zo da kan tauri da shi ne Allah ya ce ku riƙi adonku a gurin kowane masalaci da inda za ku yi sallah ku sa sutura a cikin wannan aya amfani da kalmar zina da Allah ya yi ado ya nuna babu laifi 'yan adam su yi ado su taɓa ado su yi kwalliya su yi kyau matuƙar ba su yi na shuhura da alfahari ba sannan wa kulu wa shirabu ku ci ku sha wannan suna cin buƙatun ku da kasantuwar ku bil adama wala tusrifu amma kada ku wuce iyaka wuce iyaka wajen ci da sha iri uku ko dai ka ci fiye da abin da cikin kake bukata ko kuma ka yawaita nau'i nau'i har abin ya wuce ka'ida ko kuma ka tsallake halin ka je zuwa ga haram duk wanda kai daga cikin waɗannan to kayi israfi a cikin ci da sha inna la yuhibbul musrifin Allah baya son masu yin israfi ko da kowane nau'i ne da cikin nau'in israfi sannan sai Allah ya ci gaba da bayanin ado da kawar da ya saukar mana mu sa قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل من حرم زينة الله ka ce wane ne ya isa ya haramta adon Allah kawar Allah allati akhraja lil ibadi wadda ya fitar ma bayansa ababe na ado na kalkali na jin daɗi na kwalliya da Allah ya fitar a duniya waye isa ya haramta wa mutane su akwai shi wa tayyibati min rizq da ababen jin daɗi na arziki ababen daɗi na halas kamar abinci mai daɗi kamar gida mai kyawu kamar abin hawa wadatacce duk sauran ni'imomi na arziki Allah ce kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kace Allah yayi su ne ana rayuwar duniya dan mu'minai dan haka duk kafiri ya ci abinci albarkacin mu ne yake sa. idan ya samu arziki albarkacin mu ne ya sa. duk abin da yayi a rayuwarsa na morewa ba dan shi akai ba ya ci albarkacin kuma inda wani abin mamakin da ubangiji yake sai Allah ya bude ya ce kowa ya nema kowa ya nema da kansa za ka kafiri sai ya fi kama samun arzikin wanda saboda kai aka saukar da shi wataƙila saboda kayi kasala wataƙila saboda ba ka da ƙashin arzikin na duniya domin duk arzikin na duniya ga baki ɗinsa yana tara shi da kai darajar fifikin sauro ba a wurin Allah shi ne Allah ya ce ta neman kiyama idan an zo alkiyama to ba mai cin albarkar mummune ga arziki su da yadda ne su a nan duniya muna samun wasu a babu wasu na samu amma a lahira sai mummuni ke samun arziki a zalika da fasirin ayat kamar haka ne muke rarrabe ayoyi da kaumini alamu ga mutanen da suka sani ce wadda Allah ta'ala ya kulle da ladina mun fil hayatid duniya ya nuna duk abinda da an na ado da jin daɗi a duniya halas sai inda shari'a ta taka mana ne shari'a ta ce ba a yadda mu yari har siliki ba shari'a ta ce ba a yadda mazajenmu su yi amfani da zinari ko kai sa zobe ko agogo ko tabarau ko alƙalami biyu duk wani abu da zinari ko kwano tasa ta shan ruwa ko kofi duk ba a yadda kai amfani da su ko tebur a ofis ɗinka duk inda zinari ne kai namiji an haramta kai amfani shi amma an yadda mata su yi amfani da shi saboda me saboda su daman yan ado ne tun a duniya aw man yunashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin mu an ba mu wani abu su an hana su an ba su wani su sai aka ba su ado mu sai aka ba mu jarumta don haka su mata fil khisami ghayru mubin in fada ya tashi ba su iya shiga ba su da jarumta don haka duk lokacin da ka ga mace jaruma to matuntakar ta rage ababe biyu sifofi ne na kwarai amma ba ga mace ba da jarunta da waye suna da kyau amma in mace ta yi zurfi a cikinsu to shi kenan ta tashi daga zama mace ta koma daidai da ba su mace ta cika exposure ta cika waye ta san komi an fi sai ana iya mata wayo ana iya mata dabara kun gane ko sannan ne za ta ji daɗin rayuwa ita amma in ya zan duk sun da mijin ta za su ta ai na gano ai ba haka bane to rayuwar ba za ta yi da ya fi kyau za ana iya mata wayo ana iya mata dabara da an mata daɗin baki shi kenan an shekara ana cutar ta amma da ya zo ya ce wallahi kin sani tun ba Allah ya sani duk ƙasar nan babu mace da nake gani baki ba a yi da na sani amma ai shi kenan ya wata bai da ma in ta zama wa iya sosai ta yadda da ya faɗi da ta ba da amsa tare da ƙafin yake rayuwa yake yi ba da su mata sai Allah ya yarda su yi amfani da zinari amma mu bai yarda ba to in banda inda shari'a ta taka mana birki duk sauran abubuwa halal ne gare khalaqa lakum ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da asaba da kasa don mu aka yi sau da haka ba ka da hujjar da za ka ce mutum bai shan fanka ko bai shan ko bai hawan jirgin sama duk wani abin jin daɗi hanyoyin zamani na sufuri da sadarwa da sauransu duk shari'a ta da mai amfani da su in ji alƙur'ani don ya ce mai قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا دك دك أبن دك غني نجن دادي الدنيا كما مو كيش بدون الله يبالي يكون عيش in kaga ga manyan manyan motoci na alfarma don mu ne aka yi su in kaga jiragen sama masu sauri tafiya da ji daɗi da ni'ima don mu ne aka yi su in kaga wayoyin nan na salula don mu ne aka yi su ulhiya lillazina amanu fil hayati don mu aka yi su amma fa in baka tashi tsaye ba sai Allah ya ba wani ya hana ka don haka ka tashi ka je ka nema al'akhdhu bil asbabi kenan idan ka nema sai Allah ya baka amma kuma saurin nema ba shi kadai ke kawo samu amma wajen nema ne sai ubangiji ta baraka ta'ala ya taimake ka ya baka na al'aks da aka ce kuliyar lalazina amanu fil hayatid duniya ya nuna kenan kafiri idan ya yi amfani da ni'imomin Allah a duniya sai an tambaye shi tunda ba don shi aka yi ba idan ya amfani da su musamman wajen sabon Allah to layara za su da shi a tambaye shi kai kuma mumini kana da doka shi yasa ka zama mumini zaman ka yi imani da dokokin Allah zaka cin farko ba kiyarsa zaka dauki nemomin Allah kai amfani da su wajen sa na قل إنما fawahisha ma ababen da Allah ya haramta ubangiji na ya haramta su ne duk lafiyayyen hankali ya san ba su da kyau zina kamar luwaɗi kamar maɗigo kamar sata da sauransu alfawahish ababe masu fito fili da waɗanda a ɓoye akwai an alfasha wacce a cikin zuciya take ɓoye amma mutumin da zai bauta ma Allah amma don mutane su gani sallafa a ajabani wa sama farabani na hilkalunsu an musalli sa'in wai saurayi ne ya zo masallaci yana ta sallah yana ta sallah sai da cijo ya gaishe abin ba shi ya ce wannan ya kamata ya sashi a wani biyar. sai ya zo ya gaisa shi ya ce ka burge ni kokarin da naga kana yi na ibada sai ce to ina ba ka sanci kuma azumi yake yi sai ce to Allah ya bani sa'a <laughs> ya kyale shi kaga wannan yana ɗauke da wata alfasha a cikin a cikin zuciya kamar keta mutumin da shi a kullum bakin cikin yake wani ya samu alkhairi shi kullum fata yake mutane su tozarta ga kansa ɗaya yake son alheri kaga wannan yana rungume da wata alfasha amma me ma ba ta koyo a cikin zuciyarsa wal isma wal baghy bi ghayri al haqq ma Allah ya haramta zunubi gaba ɗaya duk abin da ke jawo zunubi ya wajabtar da uquba a cikin haƙƙoƙin Allah to shine al'isi wal da ta'addanci duk abin da ke jawo zunubi ga jininan mutane ga dukiyoyinsu ga mutuncinsu kaga wannan aya sai ta hada da dukkan wato banna da ake ta fuskar alhakin Allah da alhakin dan adam wa an tushriku billahi ma lam yunzil kuma Allah ya haramta ku yi masa tarayya wajen bauta da abin da bai saukar da hujja a kansa to ko wannan ya nuna akwai abin da Allah ya saukar da hujja a yi masa tarayya da shi ba abin da Allah ya yarda a yi masa tarayya da shi wa an ta ala alallahi ma la ta'ala ko ubangiji na ya haramta ku faɗa ma Allah abin da ba ku sani ba ku sa ma Allah sunan da ba nashi ba ku sifaita Allah da sifar da ba tashi ba ku shar'anta wata doka ku jingina da yashi wadda ba shi ya yi ta ba duk wannan Allah ya haramta su to wannan aya kusan tana tafiya da dukkan masale na 'yan adam masale na 'yan adam su ne tsaron addini tsaron jini tsaron rayuwa tsaron mutunci tsaron kuɗi sai tsaron mai kuma eh yawa tsaron nasaba dangantaka to kaga dangantaka yadda take shigo nan magana shi da aka yi yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ka yi zina da yar wani ya haramta kuma wani ya zina da yarka yadda ya haramta ka yi kallon al'aurar wani kuma ya haram ya ce kowa ya rufe idonsa kai ya kalli taka yadda Allah tabaraka ta'ala ya ce karka saci kuɗin kowa kuma ya tsare maka ya ce kowa kar ya taɓa naka shi akwai abincin da ya fi wannan to idan wannan aya aka yi aiki da ita za a tsare jini na mutane za a tsare mutuncinsu za a tsare dangantaka nasu kowa ya san ubansa amma inda an buɗe ƙofar zina to ba wanda zai sanin ubansa ba wanda zai sanin babansa ba wanda zai sanin gwaggonsa ba wanda zai sanin yan uwansa kaga duk rayuwar ba za ta yi daɗi ba ke domin wani ta hanyar wannan dangantaka da muke wannan wannan kawuna ne wannan taubashina ne wannan inna ta ce wannan gwaggo ta ce wannan na ne wannan wan na ne ta hanyar haka ne mutane ke sada zumunci tsakaninsu suna taimakon juna idan aka yaɗa zina mutane ba za su san wannan kai kanka in kasancewa matarka tana iya zina ɗanka ba ka da cikakkiyar ƙauna gare shi saboda me saboda ba ka da tabbacin naka ne abin da sa kake son ɗanka ji da kake daga cikin jikinka yake da zaran kana tunanin akwai shirka ciki ya ji faɗa da jiwa ma son shirka ɗan adam shi ma bai son shirka in kana tunanin akwai shirka ciki to shi kenan matsala ta shi to haka duk alhukka idan muka tsare wato umarnin wannan aya za mu bayar da su yadda ya kamata kuma da haka rayuwa za ta yi kyau ta yi daɗi ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ajal kowace al'umma an sa mata lokaci don haka da Allah ya saukar da Adam zuwa ƙasa to ya yanka ma zuri'arsa kowa da lokacinsa kai da shekarun da aka ɗibar maka da watannin da aka ɗibar maka da yinnan da aka ɗibar maka da awoyin da aka ɗibar maka da daƙiƙoƙin da aka ɗibar maka da adadin shekar da aka ɗibar maka sannan al'umma kowace al'umma da adadin lokaci da Allah ɗiwa mata wanda iya kare za ta wuce Fa'iza ja a ajaluhum idan lokacin da aka ɗibar musu ya zo la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimu ba a jinkirtar da su da ɗan lokaci ko ni karancinsa sannan ba a gabatar da su da ɗan lokaci don haka lau sabara da qatilu la matar muqtil in ka kashe mutum ka kashe shi ne bisa da ajali da kai haƙuri da ka ga dingiri ya mutu saboda lokacinsa ya riga ya yi sannan duk duniya in ta taru ba wanda zai kara ma daƙiƙa guda duk abin da baka kare ba in mala'ika mutuwa yanzu tafiya za ka ba ka ba shi hanzari ba ka ba shi lokaci wanda ta tabbata an ba shi zaɓi shi ne annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da mutuwan tasa ta zo ita ilar rafiqil a'la ilar rafiqil a'la ilar rafiqil ga mutuwar lokacin ta yayi amma ana ba shi zaɓi yaya kana son a barka a duniya ko kana son ka koma wurin ubangiji suke ta ilar rafiqil a'ala wurin abokin sama wurin abokin sama mu wurin abokin sama ya ya bar waɗanda annan kasa ba ya bukata su lokacin da manzo Allah sai fara bada wannan labari sabbin su gane abin da yake ne yana ta inna abdan qad khuyyira ma baina ma bayna Allah malam ku bani nassin hadisin mana kan yi ba daidai akwai bawan da aka bashi zaɓi ko dai ya zauna duniya ko ya koma wurin Allah amma ya zabi abin da wurin Allah sabai musulunci maganar ba sai sai na bakar ke cewa mun fance ka da ubanninmu maza da mata ya manzon Allah wato ka yi haƙuri kar ka zaɓi tafiya ɗan zauna ƙara mana lokaci sannan sabbin suka gane inda yake yi to da lokaci ya sai aka sake bashi shi akwai makamancin wannan dangane da annabi adam alaihi salatu wassalam na ƙarin lokaci wannan tsakanin allah da annabawansa abu ne wari amma in ba su ba duk wanda ka ce yana da iko mala'ika mutuwa ya zo ya ce ban tashi ba wannan ta'addanci ne da kayi a cikin shanin ya bani adama in ma إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون har yau dai tun da aka babu labarin kakanmu adam yanzu gare shi ake jingina ya ya ku yan adam ya tiyan na kuma rusulun minku idan har manzanni suka zo maku daga cikinku da alaikum ayat suna labarta muku ayoyina suna sanar da ku umarnina suna tunatar da ku dokokina faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda ya ji tsoron Allah kuma ya gyara ya gyara ayyukansa na zahiri ya gyara ayyukansa na ɓoye fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to wannan ba su da tsoro ga abin da suka tasar ma ba su da bakin ciki ga abin da ya gabata wannan shi nuna muminai kullum abin da ake so zama masu gyara ba masu barna faman ittaqa ba na idan ga gari ka zo ka tarar da rijiya ta mutu abin da so a tone ta a yashe ta a fito da ruwa idan gona bai ya lalata abin da ake so a gyara shi idan makaranta ce ta mutu ko eh, kwano ya kwari a sake ta yadda ta a gyara ta ayyuka na gyara idan akwai masu bukatar taimako a taimaka musu kuma a nan ya halatta mai ƙungiyoyi na taimakon kai da kai ya halatta ne ƙungiyar da za ta kula da makarantu da wadda za ta kula da masallatai da wadda za ta kula da makabartu da wadda za ta kula da zawarawa da wadda za ta kula da ɗalibai da wadda za ta kula da marasa lafiya da wadda za ta kula da shara da tsabtar gari ba don karatun ana yaɗa shiga duniya ba gaba ɗaya da na yi wata magana amma yana fasa والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون alaikito waɗanda suka ƙaryata na waɗancan sun yi imani su yi gyara waɗanda kuma suka ƙaryata wasu takbaru ana suka yi girman kai da gare ta ula'ika ashabun narin fiya khalidu wa'annan su ne yan wuta masu tabbata a cikinta kamar yadda suka yi izgili da ayoyin allah ba haka su ko za a yi izgili da su a wulaƙanta su da azabar wuta kamar فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك قال قال من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته waye ne ya kai matukar zalunci ya kai yawan zalunci min maniftara ala Allah ya kadhiba daga wanda ya kagi ƙarya ya jingina ma Allah aw kadhaba bi ayati ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah waɗannan biyu babu wanda ya kai zalunci da wanda aka faɗa masa maganar Allah ya ƙaryata da wanda ya kago tashi ƙarya ya jingina ma Allah ula'ika yanaluhum nasibuhum min alkitab Allah ce waɗannan waɗanda suka yi haka da masu ƙaryatawa da masu ƙago ƙarya su jingina ma Allah da dukkan su za su samu rabonsu daga littafi na ƙaddara wanda aka yi rubutun abin da zai faru gare su hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffanu har sai idan manzanninmu sun zo masu suna ƙoƙarin karɓar rayukansu ƙalu aina ma kuntum tuna min dunilla musanne dai za su ce masu ina ababen da kuke kira ba Allah ba ina waɗannan da su kuke bauta ba Allah ba ƙalu nuwa na sai su ce ai sun bace mana mun bide su mun rasa wa shahidu ala fusim allahun kanu kafirin sai su yi shaida akan kawunansu cewa fa su da man kafirai za haka da shaidar su ne za a kai su cikin qala dkhulu fi umamin qad khalat sai a ce masu to ku shiga cikin al'ummomi waɗanda suka gabace ku minal jinni wal ins ku taru da dangin ku ire-iren ku daga cikin 'yan adam da aljannu finna duk a kaɗa kullama dakhalat ummatun la'anat duk lokacin da aka jeho wasu sai su la'anci waɗanda sun ka iso ashe kuma wani kuna nan sai su la'anci juna hatta idan daraku fiha jami'a har sai sun gama haduwa cikin wuta ga baki daya da manyan su da kananan su qalat ukhrahum li ulahum sai na karshen su ce mana farkon su rabbana haula ya adalluna ubangiji wadanda suna su karshe ubangiji ubannin nan namu da muka suna bata mun ka hau su fa asali ga bata fa atihim azaban da'ifan minan nar ubangiji ka ba su ninkin azabar da kake mana a raba mu su akai su wani da hina azaba qala li kulli Allah ce kowannen ku an ninka masa su saboda sun batar da ku ku saboda kun bi bata a tare da su walakin la ta'lamu amma ba ku sani ba wa qalat ulahum li ukhra sai na farkon su su ce da na karshen su fama kana lakum alaina min fadli ba ku da wata daraja ko wani matsayi akan mu fazuqul azaba bima kuntum taksibun ku dandane azaba saboda abinda kuka kasance kuna tsoron yin da laifi wannan shi ne kenan shugabanni ga bata kullum suna da ƙarin azaba akan waɗanda sun karbi su kamar yadda shugabanni a shirya suna da ƙarin daraja da matsayi bisa ga waɗanda suka jawo suka bi su zuwa Sau saboda a kullum yi ƙoƙari ya kai ɗan musulmi ka zamo jagora a cikin alkhairi kamar yadda annabi annabawan Allah ke roƙo kamar yadda mu'minai ibadur rahman ke roƙo ja'alna lil muttaqina imama Allah ka sa mu zamo jagorori amma ga masu tsoron Allah da kullum mu zamo sanadin shirya kada mu zamo sanadin bata duk wanda ya zamo sanadin bata to babu shakka zai gamu da kurinsa ana ya kamata mu kwana mu bar sauran lokaci saboda mun daɗe muna jinkirta tambayoyi bari mu fara da wannan da tambayar sani muka yi kwaba yana cewa assalamu alaikum menene sunna ta tanada game da idan mutum ya gina sabon gida kafin ya shiga yana da kyau kullum mutum ya koyi addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam da al'amura akwai littafi mai kyau kuma karami wanda baya da wahalar samu baya da wahalar karatu an ma fassara shi da harshen hausa an fassara shi da turanci kuma akwai na larabci ana samun shi a kasuwanni ana ce mishi hisnul muslim min azkar alkitabi was sunna garkuwan musulmi na azkar addu'o'in annabi addu'o'in alqur'ani da kuma na sunna wanda ya sabon gida da wanda ya sabon tufa akwai addu'ar da suke yi haka ma wanda zai shiga cikin gida akwai addu'ar da yake yi a'udhu kalimatin lahi ta min sharri ma khalaq haka ma wanda ya fita cikin gida akwai addu'ar da yake yi Allah mai nas'aluka khairal mawlid wa khairal makhraj bismillah wa najna kuma wannan wurin shiga ke ne a lokacin da yake fita kuma bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah Allah mai a'udhu bika an adilla wa udalla zuwa karshe a samu wannan littafin na hisnul muslim amma da kacin sabon gida to sabon gida abinda ake so ka karanta alqur'ani a cikinsa kuma musamman kai tarkizi akan suratul baqara da mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karanta alkurani cikin gidajen ku shedan yana gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa baka in ka gina sabon gida kafin ka shiga yi kokari ka karanta suratul baqara a ciki ko ka kawo yaran ka su karanta ko ka sa kaset na wannan karatu a dai karanta wannan surat alkurani kafin ka shiga a cikin sa wannan shi kuma ya yi tambaya ne dangane da wani hadisi da muka karanta a hudu ba amma ba ta wannan sati ne ta wancan sati ne na sama cewa wanda ya ci abinci da gangan a cikin watan ramadan ko ya azumci dukkanin shekara ba zai ranka wannan azumi ba ya ce na ji suna ta wannan hadisi ba ifi ne kuma na ji kai ka karanta shi ko an samu wata hanya da ta kyautata shi ko menene bayani wannan ya yi ladabi na almajirai ne ya bincika ya tarar da hadisi mai inganta ba yana so mana tambihi wannan kuma gaskiya ne hadisin al'imam ahmad ya rawaito shi da nasa'i da abu dawud amma akwai mutum biyu majhulai a cikinsa wannan shi sa malam nasiruddin albani kafin sa alhafiz ibnu ibnu hazm az-zahiri duka sun raunana hadisi don haka bai dace ana hujja da shi ba amma kamar yadda muka sani da wuya ka samu limamin da yake hudu ba face wani lokaci yana maganar falala ya raro mu ire-iren waɗannan hadisan wasu malamai sun yi sassauci kwarai amma wasu sun tsananta kuma tsanantawar ta fi dacewa domin duk abin da za a jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a samu tabbaci a cikinsa Allah ya saka mu wannan tambayi da aka wannan ya tambayi guda uku amma guda kaɗai za mu amsa masa ya ce don Allah ina so a ƙara min bayani akan addu'a a wajen sujada domin na ji su malamai suna cewa idan ka zo wajen sujada idan baka iya da larabci ba za ka iya yi da hausa shin haka ne abubuwan da ake cikin sallah kashi-kashi ne akwai rukunai akwai wajibai akwai mustahabbai to duk abin da yake rukuni ne na sallah wajibi ne aishi da larabci misali ba za ka yi kabbara harama da yare da ruku ko zai yi haka kuma ba za ka karanta fatiha da yare ba ko kana yi to abubuwan da suke wajibai mafi rinjaye shi ne su ba a yin su sai da larabci kamar sauran kabbarori kamar tashahud tahiya kamar kunuti a lokacin da ya kama da sauransu da sauransu duk ba za a yi shi da hausa amma abin da yake mustahabbi kamar addu'a to mafi ingancin magana shine wanda ya iya da larabci to an fi so ya yi da larabci yi da yare ba zai ba zai dace ba duk da yake wasu bata ma sallar amma dai ba za mu bata mu ce bai dace ba amma idan baka iya ba to ya halasta kai da hausa wannan shine abin da shekul islam nuna taymiya ya rinjaya a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na goma sha biyu kana ya duba alfatawar kuwaitiya shi ma eh, almasu'atul fiqhiyar kuwaitiya kai shi ma yayi bayanai masu yawa sai da kawo sabobin malamai kuma abin da na faɗa ɗin nan shine rinjaye da shi wanda ce assalamu alaikum gafarta malam gala ina neman takaitaccen bayani akan amshi dalalai ke a cikin sallah ladan yakan amsa ma liman idan liman ba ya iyawa wannan asalinsa shine lokacin ciwon ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce sai da abubakar yana daga murya malaminsa amma idan liman yana iya isar da sako kamar yanayin yanzu da akwai amsakuwa akwai lasfika ya li kamar gari garigarsa ana jin sa to ba bukatar ladan ya jiya shi yasa mujaddidi dan fure ya shigar da jiyarwar ladan ba tare da uzuri ba a cikin bidiyoyi don haka barin sa ya fi alkhairi wani ce assalamu alaikum ala gafarta malam don allah menene hukuncin wanda idan an ce mishi Allah ko manzo ya ce sai ya ce ya sani a wannan ya ce Allah gafarta malam don Allah menene hukuncin wanda idan aka ce mishi Allah ya ce ko manzo Allah sallallahu alaihi ya ce sai ya ce ya sani amma yadda yake so za a yi musamman a wurin sallah wannan sai mu ce mishi abin da Allah ya ce fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim wanda suke saba umarnin annabi su ji tsoron su yi hattara su yi sauna kada fitina ta ce masu fitina ita ce ridda duk mutumin da za a ce mishi Allah ya ce ya ce ban annabi ya ce ce na sani ba haka nake so ba ba da ji tsoron fitina ta ce masa ya bar addini au azabun ali ko kuma ya wuce yana musulmi amma sai ya dandade azaba mai raɗaɗi kafin ya shiga aljanna Allah ya mana kariya wannan tambayoyi guda biyu yanzu aka kawo su da yake suna da alaƙa da karatu yanzu za mu fara karanta su ya ce assalamu alaikum gafarta mala a wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala kama ba da bada'akum ta'udun shi yana nufin cewa kamar jarirai za a tayar da mu ta fuskar girman halitta a'a ba haka nan ake nufi ba da girman ka zaka tashi zaka tashi da girma kamar na dan shekaru uku amma zaka tashi babu komai a jikinka assalamu alaikum Allah kara malam lafiya da imani amin don Allah malam ina son karin bayani game da ayar da aka karanta wadda ta ce kuliyar lillazina amanu menene inganci magana da wasu ke yi ta cewa an halicci duniya da abin da a cikinta domin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wuce gona da iri ne ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa don shi aka yi duniya ko kuma don shi aka yi lahira haka ma alkur'ani bai faɗa mana haka ba haka wannan shishigi ne da kauɗi da ƙoƙarin kai annabi sallallahu alaihi wasallam wani matsayi wanda bai buƙatar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya da irin wannan maganganu ya ce la tuturuni kama atratin nasara isa ibn maryam وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله to kaga ga Allah ta'ala ne cewa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun inda don shi aka yi duniya sai yadda ya ga dama zai to ba kuma haka al'amari yake ba to kokarin cewa sai kai annabi matsayin Allah kuskure ne kokarin cewa sai ka bashi matsayin da Allah bai ce ya bashi ba shi bai ce an bashi ba duk shirme ne kai ba kama gama sanin darajojin annabi ina mala aminu ran da muka yi muhadara akan darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam a ghana ya sunan gari ashama ashama wani malami ce wai ashe haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam ce ya wuce duk abin da ka je mun faɗi kaɗan muka faɗi to kai da baka ko gama sanin darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makarar karwa sai ka kago su daga wurin kanka daga aljihun ka gaba shi wanda bai da bukatar su so irin wannan magana da Hausa ke Allah ya duniya don annabi kuskure ya saba ma tauhidi Allah bai ce haka nan ba ya ce ma a shattun halkar samawati wala halkar ardi wala halkar anfusihim ma a shattun halkar samawati wal ardi wala halkar anfusihim amma kun tumi ta kada wadali na aduda kama sallaita ala ali ibrahim na kamidun majid wa barika ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والملحدين اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين أينما كانوا يا رب العالمين اللهم ارفع راية الجهاد واجعلنا من المجاهدين اللهم أعلي راية الجهاد وانصر المجاهدين أينما كانوا يا عزيز يا قوي يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين